من سوى المال والبنون زينة الحياة الدنيا ويتيا لأعياء أو كذا وكير يكون هنا رأيوان دنيا أما والباقيات الصالحات خير من لربك ثوابا وخير أمانا ولا رأيوان دنيا يند تشي فنان بأبوان لسكي يتعى وكذا وكير هنا رأيوان دنيا بأبوان لسكي أنقاني على هرا إذا أرجاما بك تنشي shine Allah ta'ala sai ya karanto zuwa ga yanayin alkiyama zai kasance Allah ya tsere da mu Allah ta'ala ce wa yawma nusayyiru al-jibal wa tara al bari barizatan wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada Allah ta'ala ce ka tabbata musu wani yini wanda a wannan yinin nusayyiru al-jibal an gane duwatsu da kake ganin shi mai suna dutse wa karar jibala ta asabuha jamidatan wa hiya kamar marar saha. Allah ta'ala ce da kake ganin dutse a nan kana ganin shi wani abu ne mai nauyi baya mutu ranar kiyama inda kake ganin jido ko hadayi na tafiya kamar auduga Allah ta'ala ce haka za ka zo muna tafiyar da dutse a rana kaga akwai matsala daga kai daga dutse yadda da kai da jigo yadda hadari ke tasowa da ranar iska da koraye haka za a mai da dutse ranar ana tafiya da shi ya kalli na kanin jibal wa kulli yansifuha rabbi nafsan ha yadharuha qa'an fasfafa la tarafiha iwadan wala amsa suna ganin dutse wani ko ya za a yi da dutse Allah ya ce rike da za a yi rike masa gari zai zama ka ce wai kaga wani kurkun kurkun ga wani wanda bai nuku ba ba zai yi ba ba ita mana sani to haka za ka ga wannan dutsen amma da shi gari Allah ta'ala zai umarce shi za ka ga yana tafiya a iska da ka ga wannan hadari iska na kora shi haka dutse za ka kora to kai mutum ya ce nan ila mana sani وترى الأرض بارزة ذهب كذا wato an gaje ta kawai duk abubuwan da kuke cikin ka ta fito da hutu kaga inda nake zaune ta ɗaya cikin gidan ka ce duk abin da ke kasa an fito da kawaye da ga ta an fito da fifiriya za ka gani sai can gani ko إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها عندك ana. aka yi bukata aka hankaɗe sai da garin yana wasu zuwa su zuwa su da baka san su a cikin su rana aka za a hankaɗe kasan wasu girgizawa aka za a duk wani abu mai nauyi da ke cikin da za ka fitar da shi kawai mutum hankali mu zai tashi ya ce malam a yau kuma lafiya ya ga tashin hankalin da mai taɓa zai yi إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت أظن للتكشين والله كتاب سوريش وتخلت كما رب قومي وأذنت لربها إذن أبنجد أن يتني ما قوتا يا فهد إذن أبنجد أن أفكر كما ذات كنت تتحقق الله تعالى يتير وترى الأرض بارزة وهكذا أهل الأسم abin da ba ku sani ba za ka jin abubuwan tashin hannu sama kuma ga zuwa sun shi shi shi ana kada haka kuma duk wani abu mai nauyi za ka gani ku hashar na ku Allah ta'ala ce duk mun kada ko duk wani wanda ya mutu kana ga Allah ta'ala zai kare shi falan da ba zai min kun ahadu babu wani mutum tsaya da muka ɗaje ma kafa muka ce mutum sai ɗan zauna ko ɗan jira إلى ما يكون يومئذ يتبعون الداعية لا عوج لها وخشعت الأكواب للرحمن فلا تسمو إلا همزة أنا أنا أنا كرا قوة في أنا الدنيا نزائي وأبي في ولي في الوقت من بني ذاتي كرا أنا مستقرين في أنا قليل أما أول نرانا أنا كوا أنا قوة في لا عوج لها وخشعت الأكواب للرحمن babu wata murya ko wani sauti da za su nuna kan ana magana ko ana ɗaga ta a rana duk wata murya ta yi fata da rahama saboda girman Allah ta'ala wala kasma a wannan ranar a wannan yinan ba ka jin wani abu na motsi a kunnen ka illa an ba sai ta sautin tafiyar da ake kawai shi kawai za ka jira Allah ta'ala ya zai wa uridu ala rabbika saffan mutane gaba ɗaya da aljannu aljannu wal in za a bijiro da ku ala rabbi wato a wajen ubangijin ka saffan sahu kafin ko a tsankulin duniya ya rabu da shi kuke ne wanda bai yanka farce ba yana gudun ta a kama ko duk wani mai dan wani kwancen laifi yana tsoron zuwa a kan ko rigan da zai ko kaza to ranar lahira haka nan za a bujiro da mu gabaki da wuridu ala rabbika saffa Allah ala zai ke da farji timuna kama khalaqnakum awwala marra duk kun gama ga shi kuma kun dawo kamar yadda zai ke dama can ɗaya bayan ɗaya muka halitta ku to to ga shi kuma yau kun zo mana ba tare da mahaifi ko wanda ka haifa ko ɗan uwanka ko abokin ka duk فكما كما كده ما تبقوا تهوي من كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وأثرهم عنده كلهم آتيه يوم القيامة فردا لا يقوى في كأيديه فجئتمونا طيب، كما خلقناكم أول مرة ما عند أتى من تيوب تون كاركو باب صح؟ ko irin wanda kake ta ana ta wani ya riga ba wai kira ne ya riga irin wannan kowa gungu aka yi aka yi ce shi aka yi fito daga cikin mahaifiyan ka to rana haka za a tsaya gaban ubangi a isa abin ya ba ta mamaki ya ji mama ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ke yanzu kuma ga shi maza da mata a rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce al'amarin wannan yini ya wuce nan ya wuce wai kai tunanin wai waye ke kusa da kai kana kallon sai kuma baka sanya kai ba shi ma bai sanya yi ba a nan duniya ma an kurge ta da gaba a ce gane ma ba riga ba haka ba to na ku kusa lana alkiya haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara an tafi fatan qurata ne ke hukumun suka ce to sun ji wani larabci gangariya ba san shi ba ya tsara kullum ne buhu ne to kowa sai ta shi babu kaciya kun ana cewa wai annabi sallallahu alaihi wa sallam shi da kace shi aka haife shi ibn qayyim al-jawzi Allah shi masa rahama ya kama gangarin guda biyu ce mafi wurin jayi yadda aka yi kowa aka aka haife shi to da babu wani da yake nuna cewa shi ba hakan aka haife shi to da kowa aka bai san shi bal Allah ta'ala ya ce za amtum allan na ja'ala lakum ma'idan ku kafirai tunanin ku kuna rai cewa ne wannan ranar alkiyama da za mu haɗu da ku tsariya ne ba abinda kuke yi a yawa nan to akwai ku kuma ga yadda za ta kasance wajen alkitab sannan matsala ta gaba ma wajen alkitab a ranar za a ɗauko rekod kasan ko a duniya aka ce mutum ne cikin da ɗauki rekod ɗin da za ki gabu haka ne ko ba haka mutum a ce ya saurai kwamfin abin da zai kuka shi gaba sai a ce ma kar ya rubuta ya zai kula ya kiyaye da kanshi yau abubuwan da kai daga kafin zuwa ya karance ka za su zai ba da labari da ta gani ke kaji hankalin kan karshe to balantana a ce ya rubuta balantana a ce an yi rikodin Ba a ranar nan Allah ta'ala ce kullum insani ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا تلقاه منشورا اقرأ كتابك تقاضي ربك اليوم عليك abin da kake kowane mutum da kake gani da shekuri ko da na yi shi na kansa a rayuwar da kake kafka a yi kodin nan kuma ga mala'iku can su ina lakum da haifu yin kuraman kafin da alamuna masu tsarin suna rubutawa kai ma ta ta an sa maka naka rekod rikodin kana rikodin abin da aka yi maka rikodin rana da kiyama wani kuɗi da wulan wata mata kitaba mun gane wannan a nan duniya rikodin ne a kai rana da kiyama za a fito maka da shi a matsayin abu rubutacce a rubuce اقرأ كتابك تأتي بولا لكتابك من كلامك وقال بنا الفكر يوم عليك وفي أنت من حكومي سائسة كما كانت لتابي إذا كان تباتئا في مدرسة لا تعجوا أن الإسلام قصر المجرمين ذهب مجرمين مشركين مما فيه أنداني شهنا هنا هنا مرسوا مؤمنا رانا لكي أعضاء زمن كل مشركين الله فأما مرسوا في كتابه اليمين عنه فسوف الحاسة حسابا يسيرا شي بقى كده هنا بلا كان كان في الكتاب ان الله صلى الله عليه وسلم ان في شيء كتاب قلبي وان اكل مش مناقشه اذا اذا كثر ان كان هذا هو التمييزات wanda lannan ta zubo maka ne ya sa kun gane wanda aka yi mita ko lafiya masa rawa kawai da bawan da zai من الله صلى الله عليه وسلم في كتاب لكي تأتي مهمه كتابا كثيرا انت أخذت يبانا وافي إذا ما تدعى الذين تتناشي بأبن في الانشبان أولا بانا أولا الله دي بانا يش يأتم يجور ما تدعى أبن دي أكي حاجة منكم وسيا الله كيابي ويكنا يابي الله سبحانه wannan shi ne hisabar ya tsira da za'a mamuni amma kafirai fa Allah ta'ala ce wa tsarar mujrimi na mushkiki na mai mafi zalista mu kawai da su a hannun hagu za a ba su ana ba su suna cin karfa mushkiki na mai mafi suna cike da tsoro na abin da ke cikin littafin saboda mun san abin da ke an gane wannan wa yaqulun kamar dole su karfa يا ويلتنا ما هذا الكتاب يا كيفم وانا والإرم والإرم للكافرين لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصارا من قال خلقني جميع في ديروز خلقني جميع في ديروز ووجدوا ما عملوا قادرا za su karar da duk abin da suka aikata a duniya za su karar da shi ga shi nan a rubuce Allah ta'ala yake cewa yawan da duk kullu nafsin ma amilat min khairin mahdara a wannan yanan duk wata rai abin da ta rana ne da za su da shi ga shi nan amma na sarri masu sun annubo to shi kuma na sarri shi ma yana nan za ta gani وما عمل من سوء فود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا abin da kayan ta tashi mai shari shi ma za su tsayar da shi da ta kalli za ka yi burin ina ma a ce tsakanin ta da shi buɗar mashirukai ne ina ma a ce nisan shi ya kai nisan gabas da yamma kila mana sauri Allah ta'ala ya ba mu ikon aikata ayyuka masu kyau kafirai da mujrimai abin zai kaure musu kai ta ce la yuzadilu kabiratan wala kabiratan illa ahsaha da babba da karami ba da ji kafa kawai sai da aka rubuta sai da aka rubuta wani irin abu ne wannan to da abin da yake mamaki harara yayi a duhu kuma ga ta rubutu mutum zai ga wannan mutum ya yi sai gani cewa ma yake aikin banza a to abin da ya kasa da harara a cikin duhu littafin yana rubuta ba wani mawazi zaul mawazin al-yawm al-qiyamati fala tuzlamu cikin shay'an wa in kana mithqala habatin min a atayna biha Allah ce wa wafa na hari a ranar za mu ajiye mawazi na adalci kawai fala tuzlamu cikin shay'an babu wata da za a koye masa wani abu ko mai kasan kan shi wanka ne misali a tafin yin farzani ko da bayan komayya ne wani shi kawai kwatance ake yi mafi girman kwatancen da ake yi na irin wannan wanda ka iya gari shi ne idan ka tsara da biyu ka ci wannan leda leda da ke tsakanin da biyu da tsallan kana da kelin da zai auna shi to ka je ka auna su kasa da shi ma in abin da kai ma bai kai haka ba ma Allah ta lafi za mu zo nuna maka ka ko san lalle mun iya shi kai daga fadi na hannu wa wajadu ma amilu hadiran zaskar da dukkan abin da sai ta kaga shi nan yana jiran dama Allah ta'ala ce menene ahsabu Allah wa nakum su sun manta sun yi shi kuma Allah ta'ala daga ya rubuta sun manta sun yi shi kuma Allah ta'ala daga ya rubuta an zo an kawo mu ko a duniya ne kama mutum abu ka manta ranar a kai na kullace da sannan sai ce ba kai sai kaza sai ka ji baka ji daɗi ba wala rabu ka ahadan ubangijinka Allah subhanahu ya baya zalunta kowa Allah ta'ala baya zalunta shi yasa من كان الله صلى الله عليه وسلم يتظن دخول الجنة عظيم الأمل in dai kokarin ka ne aikin ka ne wallahi to in dai ci za a duba to wanda za shi za a aljanna abin yana sahabbar girma ce ce wala an ta ya rasulullah ya ce wala ana har kai ya ce har ni illa an yi tazammada ne ya ruwa ku bi rahmatu ne idan Allah ta'ala da kai ne da wata mutum tsayar da gare shi to duk wannan kokarin da muke a duniya fatan ka samu Allah ya zaɓe ta cikin wanda zai mara amin so da ba kuma za ka zo na cike to Allah ya samu dace ka ki sai da sallah yadda ya kamata wai ka ce Allah ya samu dace kasa abu da za ka dace da shi ba haka ba ne abubuwan da aka haramta ka ci ciyarwa ka ce mai Allah sa da ai ka san abin da abin da da kake da kake cewa a karatu saboda Allah ta'ala ya ce فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى duk wanda ya imani ya fuskata kalma ta Allah ta'ala ya ji abin da Allah ta'ala ya ce su to da sani za mu ba shi da amma kore masa ayyukan a kai da saboda ya yi aljanna amma wanda ya karyata ya saba fa sai mu ba shi dama ya ta ayyukan duk wahalar sata ta ya zama ƙwararru shi ne sanadiyyar mutum shi ko ba haka ba yan sanadiyan shiga wutan shi kashe mutane ne ko duk rikin da ke cikin kisa ko wallahi sai ya yi kamar kuma ya shiga ko da Allah ko da ke mishi mun wuta ke da kan hakuri ko da ka ga ce ganganci ne ka zauna ka cikin Allah ta'ala ka ce Allah ya sa mu dace ka ta abin da kake neman ne manzan Allah sallallahu alaihi ya ji mana al'amalu bil qawabi ayyuka da suke bisani ne mutum dan aljanna ne ko dan mutum ne shine wanda ya mutu Allah ya ba mu ikon mutuwa da ayyukan alkhairi shi yasa wajibi ne kowane lokaci ka zama to kana cikin aikata alkhairi so da mutuwan tana zuwa ne ta hanyar matauka rashin lafiya na wasu da mutum ya an shaƙe ya zubo na gobe ya fara Allah ya ko ba haka bane ta barin wasiti don kuma ta alaji ya tashi ya warke an manta da ɗan adam Allah ta rasu wala yuzlimu rabbuka ahada na'am وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا كان من الجن ففتق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لهم عدو بئس للظالمين نعم Allah ta'ala ce wa in kula ne mala'ika sujudu li adam ka ba su labari lokacin da muka ce ma ainihin mala'iku sujudu li adam su sujjada da adam alaihi salam fa sajadu duk suka fada su sujjada illa iblis sai dai iblis shine bai yi ba kun ga yana nuna cewa iblis ima mala'ika ne

Allah ta'ala ta ai shi kana min jin shi asalin shi asalin sa aljini sai da Allah ta'ala cikin hikima irin kafir na bin da ya riga ya kaddaro zai faru a duniya kun fil azam ya suna cikin mala'ikun mala'i suna tare lokacin saban nashi yayi Allah ta'ala ya bada umarnin sai zaman ko ya kafa. saboda ya zama to asalin sabab da zai sa yan mutunci da wuce Allah ya tsaro shi da ma ka ne mun jinni fa kaka an amru rabbi dan haka ne sai ya fita an gane ya fito ma'ana ya fita ya kauce ga umarnin da ubangijin sai ya bashi kaga iya kan biya da ya lalata ubangidan ubangidan sai ya ce maka yi kaza su kai ba za ta yi haka ya ce to aka tambaye su yake so ya Allah ni ba ku kalle ni khalaqatu min narin wa khalaqatu min tin ni daga wuka ta halitta ni shi kuma daga kasa saboda kuma ka ce maka sujjada a iya jin sai yana ganin wuta su kasa daraja <laughs> Ya ce irin ne shi Allah ya shirya ta biyu fa fasaka amri rabbi shine Allah ta'ala ya ci kanto mana asalin mutuna to yanzu wannan da ya saba ma ubangijinsa ya fantare bai dawo ya tuba ba bal rantsuwa ma yi ko yace wal udillan lahum wal umanniyan lahum wal amwaran lahum fal yukathifanna hada adam al an'am wal amran lahum fal yughayyirunna khalqa Allah aw yunawwirunna yace la tasadanna min ibadika nasiban mafruḍan ko da aka tsine mishi la'anahu Allah Allah da ya tsine mishi domin kuma la tasadanna min ibadika nasiban mafruḍan cikin bayin nan naka da kace ne masa wa su wallahi sai na ibuna wala ta ji ka tsalo yana tsakar da su yana ta musu canci yana ta su shirka duk abin da za ka yi musu kuma wallahi sai na sa su zama mun so buturu masu butuci ba za su gode mu duk ni'imar za ka yi musu sai ka rabu wallahi ba za su gode mu Allah ta'ala ya ba shi dama ya ce amma ina da wasu bayi ai ba kai saka sami su a kan to wannan takadarin da ya saba ma ubangijin sa fa tafi dona huwa zuriya ko auliya a nan duniya yanzu shi daga asalin sa kan mareji ne ya saba ma Allah shi ne da shi da zuriyansa mun gane wannan eh ma'ana shafi ne shi kuwar jini ku ne za ku ɗauke su zaman to majibantan al'amuran ku min duni ko ma ba kun ga a cikin suratul isra daga cikin karan da ya ce zai yi to Allah ta la ya zo kuma wasu bi kuma ne da ba ka min bi sautika wa ajlib alaihim bi khayyika wa rijlika wa sharikum fil amwali wal awlad wa aidihum wa ma yadhum ash-shaytanu illa billah da amfani da sautin da shi ne karfi na ba sauran خوف منها ولم تبدل وليس في الشتاء فأتقيم nadin jifa ma ke nan an yi da sallah ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana yi na dan kan muku da kai saboda ɗaya yara ne da biyu mata ne muku a cikin gida ne muku ba mawaka ba ne da ba su na biya ba ka san yaro na kokarin abin da bai tsawo ma a zaka ma wani sani shi kanta rashin iyawa ma sai za wani jariya kuma da haka ne ko ba saboda haka wasu masu rayuwa ya kawar muku da kai وبكر بن الصديق الله تعالى مستفاديك توتي من دمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت الكفر نشي لم آه إذا من ذا الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم إشارة له يا الله من القول لكل قوم عيد وأنا لا أعيد جماعة هذه wannan ranar idin ne da ke musu na kuma da shekara yanzu mazami da shekara a wannan rayuwar da muke zuwa nan idan jini ya soka kunnuwan su damar da ba za su ɗauka tilawa ya ce ka ce rayuwar ta zama an

Allah ta'ala ce bisa da zalimi na badalin sir da irin wannan mutaya da azzalame ku gari ga ko kuma ko mare ga qur'ani ka ji ta dauko wannan ka ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka dauko kallace kallace na ban za da nuno irin wannan ni'ima da Allah Ta ya mana na musulunci karatu suka na musulunci da sauran amma muka ajiye kuma ka dauko wanda Allah ya Allah waje da wannan yanzu kun ga karatuttuka ta mana cewa sai dai an baka son ta shoshi daban-daban haka ne ko ba amma yanzu abin ya dada karuwa nan da minti talatin za a ga kafafitan da ake yin shi yanzu nan da minti talatin an fara jebowa ta wayoyi tana zaune zai shigo mu haka ne ko ba sai ka duba na irin malamin da kake so amma ke kan ba zai baka daman ma ka kauce ba ballantana ya baka daman in saurara ta ji abin da amma shi dan ce har nemo tunar din ake yi a kamo don a saurara in na saurara ya ko a kalla idan na kallo irin wannan saukin da aka kamo ta nan ɓarayin amma aka tsallace aka yi wancan Allah ta'ala ke turu da shi Allah ya koyar. سبحانك فاكن خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت وما كنت متخذا المضلين عبدا ويوم يقول لا يوجد قوم فلم ku sani waɗanda kuke bauta mako ba bayan ne ga Allah ta'ala ya ce ma ashkatun halqa samawati wal ba lokacin da zan halitta sammai da ƙasa ban sanar da su zuwa ban mai a zuwa don ban nemi izini an gane wannan ko su da su ba ko mafi kaga abin da ko sanar da kai ba buƙatar ne kenan ba kenan ba ka da wani tasiri ko wani alfarma a cikin shi to ba wai halittar sabbin da kafarwa wala farka an fusihin su karan kansu ma da yankan shi halittar ban tuntuɗe su ba to ba halittar ka ba ai wanka ma ta hanyar da duka kana ma san san da aka yi wannan mubalaga ne Allah ta'ala yake nuna mana na kore na nuna mana raunin waɗancan da ake riko domin bauta mu kaga mana shi ka ne ma yake bauta mu وربما يمكن ان الى ما ولا قلب انفسهم وما كنت متخذ المذلين عبدا ثم وجد ان الذي قد هدوا كتي بوتا مسكنا تعالى يعني ذاتي مقوانا ابدا لكن من هذا الوقت كان هلكا الله تعالى يأتي بني يمشي مقوقو آدم بدا يقليوك وإن يأتي كما دفعين الله تعالى ويقول الذين تأتي من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض أم ذلك وما لهم فيهما من شرك وما لهم فيهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ranar kiyama Allah ta'ala zai kare duk waɗannan da suke shirka a duniya kowane irin shirka ne mutum aljanni ke bauta ma mala'ika ke bauta ma wani annabi ke bauta ma wani mutumin jirgi ke bauta ma wani dutse ke bauta ma wani kujaki ke bauta ma duk lamin kuda sun bauta ma wani allah Allah ta'ala da ke ku kira su yanzu waɗanda kuke riya kuma ba abin nan mashirkai ne kuke riya su kuke haɗa da su a matsayin abin da wala mai kone na tsari wa rashin ko kuma wasu wala su tsara a cikin sa mai duka idan akwai abin da suka mallaka da da kwayan zarra ko su ko su wasu ko a cikin haka kwayan zarra Allah ta'ala ya ce ba su shi to ba wai wannan ba fi fihi ma yin shirkin kaga wani abu bara daya wanda za su yi ba nasu bane amma dai suna da fatantin a ciki in akwai su kaza kuma babu to ma sun min mudaya dukkan abin da Allah ya halitta saman da kasar duniyan da lahiran duka babu wani abu tsara ɗaya ya kasa neman agaji ko taimakon wani sun akwai ya faɗa sai shi ma sun fi da mazulmi na abubuwa da mutumin da zai ga wannan alfarma wa'in ma ana sa hotunan wasu jinsi shokan ne da mutumin da zai da wannan gudunmuwan da ya bada na ya zai wannan teku yan kaza ana zuwa wurin wani a ce da Allah a kama kafa da wani wajen wani za ka ga akwai wata ni'ima ce ko da ya mawanta waye ma Allah wannan ba ku ji ba su kansu mala'ikun da Allah ya zaɓe su zaɓi ke san yace wallahi fa kuma illa liman da kuma yace ne wa hum min khashyati mushrikun shi san ma ba za su yi wanda Allah ya yi da ya fi ku ce shi wannan ba za su yi sun kawo ba saboda tsoron da suke ma Allah ta'ala zan da yin ke kan matin sassanci na cikin karata kira mana fahimta wasu mun kashe shi mashkukun a haɗin za su ce kan akwai da ƙari yana wayan ka sai a duniya shi kun ga wannan yi an mun je kan zan ce sai ka ko ga da Allah ta ya ce wa yau kuma wannan ranar alkiyama da yini ne ya ku da Allah ta'ala zai ce na zai tsoro ka iya lajina da an waɗannan da kuke tarayya da ni da su a duniya kuka zo kuna bauta mun kuma kuna bauta mun an gane kuna yanka saboda ni kuma an san sa ku kunu sujjada saboda ni kuma an sa ku kunu kila mara sanu duk wannan nau'in ibada ku alwashi saboda ni kuma ku je ku an gane wannan duk wannan nau'in ibadan na Allah zai ce to ku kira فدعوهم فلم يستجيبوا لهم الله تعالى لا تنكر المرض أنصر ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة يوم عن دعاء وباطل ولو شر الناس قال لهم أعداء وكان مبارك المنافقين شنو سورة الأنعام الله تعالى كذا قلبي كما قراءة كما خلقناكم أول مرة فاخذوا من أي باية أي قنينة دع ما جاءكم كذلك تقول الكرم كذلك وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم جئت أبين لك من لك أنك الدنيا نمويك كون إكا كون نمويك كون نمويك كون بيش الدنيا كون ذو كون كأي إيه. دون نمويك كون بيش الدنيا كون ذو كون كأي إيه. da waɗanda aka yi masu cewa za a cece su da kuma masu cewa za a cece su sai da mara sai Allah ta ya ce wa ma nara ma kun shifa'a kun allazina za'antum annahum fikum shuraka kuma su yi kawarto masu race kaza Allah ta'ala ya ce gashi kuma ba mu zan ku tare da waɗanda suka yi cewa kun haɗa nan za su ce ku bai na suke a نرى معكم na الذين زعمتم shi kun شركاء waɗanda suka ba ku wasu doki suka ce kusan kai tsaje da yamma saboda kuna cikin ceton rana da Allah ta'ala zai kalli mabiyan yake ko gashi wani don ku tare da su da suka cewa za a haɗu a nan ina suke Allah ku fatan da farko Allah ta ala ce da aka kafa a bayanan mu dalla an kuma kanu ya tsoro da galla an kuma sun kun kun kun wannan abu ne kuka kana kuma soyayya da ta sa kuke don za ku iya ba da ganin ku a duniya saboda su a lafiyar kayan ki an gano wannan mm. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يشركونهم كحب بالله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو أن الذين ظلموا كذبا عذاب أن القوة لله جميعا وأن الله العزيز فبرأ الذين اتبعوا من الذين صبروا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأخبار lokacin da za a yi bara'a kenan albaran ba a kinuwa tsakanin mabiyan da waɗanda ba مثلا كاتم بالتهاجين تفسيرا سورة البقرة هو يفسر آية من يا من في ثلاثين ألف من اللي فسر آية إذ يارين لسبب الذين كفروا وأن أخي بيكم براءة من الذين كفروا سكي براءة كيف سبب الذين في من الذين كفروا ورأوا العذاب سبب العذاب لكلهم وتقطعت بهم الأخبار dalilan da suka sanya biyayya ba soyayya ba ce ranar ta yanki shi ke na wallahi ta muni karatun ya rasa da ke fassara shi saboda rashin gaskiya abin da suke ɗora mutane a kai kenan su biyun an ji lahira kaza shi ba su ba su bakara ya rasa yana zai fassara ayat ga shi kuma shi menene zan ce Allah ya kawai ko ke guban haɗin sha ta ishe shi ba an gane كلهم حائم في خيانة تأتي مهدية وجن تفسير القرآن دي خاصة شيء كده لا يوم من قال وجن لا ينا أزوا في بلي خطر ربي كل مساجي من يهود أنا شو بيش الله جاتك كامل الله يكرمك فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا الله mun sanya ainihin سنع ne محلتان da Allah ta'ala yake nufi shi ne duk matsalar da karkara su ya kasa cikin hallaka saboda ɗaya ya bi ɗaya ne tsakanin su kuma hallaka ne kuma ta rufe Allah zai kasa cikin hallaka Allah ya sani wa al-mujrimuna na waɗannan mujrima rana da kiyama za su dauka karara fa zannu annahum waqi'uha a ranar zan ta kasance tabbas wannan hoton kawai shiga za su kai su walam yajidu an ha makruha babu wata ainihin abin da zai kawar da su daga wannan shiga wata rana da kiyama mu bai ma za su danta karara za su tabbatar da cewa wallahi babu abin da zai hana su da wannan za su tabbatar an yaudare su da ake nuna musu cewa za a yi hakan Allah ya shirya su ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن uti nan kulli masal in dai misali ne da za a ba ka ka fahimta Allah ta'ala ya ce ko kar Qur'ani na duk wani bayani da kwatance da za a yi maka da za ku gane alƙiyama ka gane aljanna ka gane wuta ka gane cewa akwai Allah Allah ta'ala ya ce ko kuma shi ya halittu mutum gane wannan shi ya halittu mutum kuma ya ce duk abin da zai mushi ya gane ko ya yi mishi kaga tabbata ba amma menene matsalar mutum shine wa kana al-insan akthar shay'in gada tabi'a na ta shine jidali su wani abu mai jidali ko je kan akthar shay'in jadala duk wani abu da yake da jidali ko je kan shi ka kallo ka kalli hatsari banki da ba wanda ya fi aljanu hatsari banki so da haka zai bar su kwararar samaniya ne ma sai ya hau kanta yanzu mutum a ce a samu mutum biyar sai ya hau kanta ta san wani special training da su da shi amma aljanna ta je ta hawa har zuwa sai sun so jini ake so a kafin sako zuwa cikin har yanzu ba zai rage ko ko an daina wasu abdalatin ayyukan taurari kai wasu alnaha rujuman lishawatin ba ma Allah ta'ala ya ce mutum ya fi su jari kila mana saboda Allah ta'ala ya karrama mu a wurare da dama a kan aljanna wani mutum sai ta samu da lura irin da jini aka ji aka yi masa rufiya sai ce ba na labari ya ce an ga ka malam an zubar da kanmu da aka je rukiya an kusan wani lokaci sukan dan menene ran ce a ce a kama yatsa ko wani waje haka da ka samu rogari a sa a wajen wajen yatsa tsafanta wajen ya ta ihu a kantin shi a gaban shi a kai sai da aka kawo rogarin ya fita shi ne zai ce mu wato Allah ya taba mu walakantar da kan wato gobe zan ne ba zuwa ya ce in ba ka yi a robani cikin robani wa a kaure shi robali yake menene a robali an ɗaura albani sai yana ciki wuce da kan feshe kenan kaga idan har mutum misali shahid din shine karatu ake masa aka sa robari ya yi ihu sai dai robari Allah ya ba ɗan adam ikon sarrafa aljani da robari kun fahimci magana to lallai ko al'insan a kusurra shaidin jadawar shi ne muna fahimta amma Allah ta'ala ya lallaci manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wa mana an nasu an yu'minu idza ahumul gudan waɗannan mutanen da ake ta musu wa'azi ba komai hana su imani ba yayin da wannan da gaskiyan ta zo musu shiyan ta zo musu wai ta kafiro rabbahu su nemi gafaran su ba komai ya hana su imani ba illa an ta ake wani sunatul awwali kawai suna jira ne irin abin da ya samu waɗanda suka zo kafin su suka yi aiki irin na ta sami su abin da suke jira ke Allah ta'ala ya shine na halakarwa au ya ce kuma azabu kubra ko kuma azaba nau'in azaba iri daban daban sai suke saurare to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roƙa ma al'umma ko kada Allah ta'ala ya halaka su irin halakawa da ake ma'adawa da kuma da suka zo kafin kuma Allah ya amfana amma ba amma ba sabani da tsoron fitintunu Allah ta'ala bai ce ba za a sauka ba to gashi nan kun ga na biyu kenan ba kawo na farkon ba amma kad a tafi mal azabu kubula Allah Ta ta'ala ya kore wa ma nursilul mursalin Allah ta'ala ya ce ba komai yasa muke aiko da manzanni ba illa mubashirin face mana aiko su ne saboda su mamunai bishara wa manzanni zaman kan masu gargaɗi ga kafirai amma wa jadil alladhina kafaru bil batil kafirai suna mujadala bil batil da abin da yake ƙarya da yulhidu da al saboda su kawar su zamar da gaskiya al shine wuri mai santi mun gane wannan shine santi sai Allah ta'ala ya amfani da wani kenan daga cin hanya ko salo da kafirai ce wajen yatsar musulunci ko shine kai ghazul fikr gazwatul fikir yaƙi na kwakwalwa na tunani an kuɗe kafofi na yanayin gida gizo ko intanet Ya aka samu wasu bayan allah cikin wani suke tunanin kafa manyan tashoci da su rinka watsa shirye-shiryen musulunci 24 hours kuma ya samu karbuwa karbuwa ko bai samu ba saboda da wanda muke kallon su tsara wasu al'adu ne da ba namu ba da yanzu aka kawo namu ko ba a kawo aka kawo mata ma arewa saboda ka mukabalanci waɗanda ana kawo mutane irin su kila ma wasu ma san su ko ba komai ma su ɗaya a lokacin da ake waɗansu abubuwa na masu muhimmanci na addini a nan ko kuma lokacin suna masu muhimmanci na mutum ya da ashar saboda ya je kallo irin ka haƙura da ibada saboda wani program da ake wata fitsararru a wajen shi ne a bisa lura zalini na fadalan to haka kafafinkin ya zo lalle na kafure bilbabili ƙarya ne kawai aka shirya ɓanna ce da yi da shiru bil haƙ saboda su zamar da gaskiya kun ga a hankali ake zangarewa to ana so a zangara mutane daga wancan tashoshin sunna tv ko manara misal mun gane wannan da sauran duk wasu video ce wani ana sa zama don kayan da ganin zuwa wani gari da shigo wata faru ayati ta karshe ayoyi na wa ma kunzuru da irin abin da ake musu gargaɗi da ke suka ɗauke ta matsayin kunzuran abin kibbilantarwa mai da shi abin kibbilanci ko ba haka zama duk wani mai sifa na addini a lokacin da aka ce an waye gare waɗanda suke da sifa na addini su zama duniya abin a yi musu kibbilanci to ya rage kuma ina mana fahimta an rubuta addini shi ka shi malami duk laifin ke yana da alfarma wannan ilimin da yake da shi yana da alfarma da qur'ani da yake ɗauka yake ɗauke da shi da abukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kace ba yi da shi ka zubar da mutuncin shi to waye ne mutuncin da zai je ga maka Allah da manzon sa kila muna fahimta to ka yi kirari ne ka daɗa ma cikin ka wuka kai haƙuri da shi da kurakuransa don ɗan adam ne ba mala'ika ba ne ba annabi ba ne ba sahabi ba ne ba tabi'i ba ne ba tabi'u tabi'i na ba mu tsakanin mu da su shekara sama da dubu ɗaya ne ya fi mata alkhairi fiye da ka rubuce kashe duk sun zama kaza don fatawa ta kawo in jinin matan ka ya rikice wurin ma za ka je neman fatawa al'adar matan ka ya rikice wurin ma za ka je neman fatawa an kuma riga an soke ne to duka wannan kalo ne na kafirai mun gane yawa yuri hidu bihi alhaq din nan to dinka ainihin zamar da mutane ga kan tsayewa kan gaskiya kalo ne kawai وبابو هنا أبين الكاجد إذا نقول لا الأمة إذا نقول كاجد من مسلمين ما لم يما تؤدين الله يشكركم نعم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن تسخروا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا Allah ta'ala ya ce wa man azula cikin azzalumai wane ne azzalumi da zalimin shi ya kai mai man zukura da ayatun rabbi fa araba an kun ji ashe ba malamin da ya kudi ya zalunci ba ba malamin da ya fi yan siyasa ya fi zalunci ba wanda ya fi zalunci ne yin man zuciyar bi'a ya tsoron fa a raba an wanda ake musu wa'azi aka tunatar da shi da ayoyin ubangijinsa amma ya kunna uwar shegu Allah ta'ala sai ku ba a zalunci irin shi kun gane kuwa kenan ashe sai ka rinka ma kanka adalci in za ka zargi wani sai ka kalli kanka a irin ɗabi'unka da komai da kake yi da shi da komai da ke tsakanin kai shi wa ya kusa da ubangiji ko ba haka bane wai in dole sai ka zargi wani ke ya dai ka komai ya alamu an gane wannan to babu wanda ya kai shi zalunci wani ce ma kaddama ya da shi ya manta abin da yake aikatawa ya manta an mishi wa'azi ya gyara ya abin nan ya manta amma ya jera hanjon waɗin Allah ya tsare mu inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu wa fi adanihim waqara Allah ta'ala ya ce irin waɗannan jinsin jama'a wato mun sanya wani murfi ne a cikin zukatan an kabu wanda shi ke muna su fahimta wa fi azanihim waqran a cikin kunnuwan su ma shi ma mun ainihin sanya wani shi ma murfi an ga shamaki masa toshe kunnuwan to kaga wani irin murfi aka ka kenan ba abun da zai shiga kunnan bane ba ba zai shiga zuciyan bane sai dai an sa ne zai shiga ya su fahimta ba banda Allah wa zai iya wani so da shi ke ba da fahimta to ya sa yadda za su jama'a ba za su gane ba duk gane za ka yi ba za su gane ba za ka wa inda kuma ila al-huda da za ka yi kiran su zuwa ga shirya falan ya ta duke dan abada wallahi ba za su taɓa shiga ba za su taɓa ganewa ba wanda shi ya samu ne Allah ta'ala ya tarbiyyantar da mu jin a fata da kuka اهدنا الصراط المستقيم لألا كشرة بما حنيا وقتك مليدي أشياء شريعة أنه روقانت أشياء كل كل روقانت روقانت أشياء وربك الغفور ذو الرحمة أما أبنجدك الغفور من يوم غفرانه ذو الرحمة أكون ما أبو تنجين أيني وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وما لا تذكر وربك الغفور ذو الرحمة وبنجدك الغفور شنو يوم غفر عن ذو الرحمة وكما شيني ما أبو تنجنك لو يؤاخذهم بما كسبوا da yana kama su da irin abin da ke aikatawa la'ajjala lahum al'azab wallahi da ya gaskata musu da azabun amma bal Allah ta'ala ta sai ba haka ba ne ba kuma ya kyale su bane lahum maw'idun wallahi kana da wani alƙawarta ne lan yajidu duni biyu maw'idan wanda in lokacin ya zo in ban da wajen Allah ba su da ba kuma inda za su je ku kashe wallahi ba su da shi sai da wajen Allah ba za ka ku dawo su bi shi ba. Saboda nan kwarai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta fama da su ƙaru jihari an gane aka yi ta bugawa to Allah yana sane sai dai suna da wani alƙawarta ne shine ranar bada ya kuma zo ko ba haka Allah ta'ala ya ce ta gaya masu wa tilkal qura ga waɗancan alƙarya ai suna wucewa suna gani a halakna da muka halaka da muka halaka da su lamma zalamu yayin da kai zalunci ai ba haka kawai muka halakar da su ba su ma sun yi galari irin yadda waɗannan suke yi amma wa ja'alna lil mahlikihim maw'ida su ma mun sanya alƙawari ne ko da lokacin ya zo ko ba haka ba annabi nawa shekaran shi nawa ɗari tara da hamsin alfa sanatin illa kwanci na amu yana ta wa'azi haka ce ta kai قد جادلتنا فأخسرت بدايانا ta fa jarin ta matsa kuma abin ya yi yawa da mafi sanau fa'atina bi ma sha'idina in kuntum min al-salihin wancan azabin da in dai ba ƙarya ba dai shekara kaza yanzu ai da ya zo inda da gaske ko da ka da inda gaske ne ko zo da shi قال إنما يأتيكم به الله وما أنتم بمؤمنين أبا نيلا باقولا صح؟ Allah ta'ala shi ne ya zo da shi kuma ya zo da shi ba za ku gagara ba da Allah ta'ala ya zo da shi sun gagara ku da ruwa adawa da suka eh, ne adawa da suka gama na suna son mana ta gumi ma kowa da Allah ta'ala ta ta da su sai fashin na gaba ɗaya kai a hafa ko ba a kan kuma ra'a ba arzan aure awlihim qalu هذا ألف منصيرنا الله تعالى بل هو ما تعجلتم أقول لك في تتوى يدوشن كإنريشي من ريح فيها أباب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم kun samu jama'a haka wani dawa da suka yi suka yi suka yi suka kalli dutse suka kai to wannan mu na kamu ke ne aka ba su amma أكد للشيخ لها شرب ولكم شربي ومما ألوم فآية بجي لما تقول لك أبوان كان أما كين تسعرون ذري يو أي أم كنت أيوه وراء ينتري كلا تسعر فكي باء مثلا قول لك يوم عشي قواتا يبال الشرب لنوم حتى بي آنا ممكن ريئيها كلي لنا ريئيها أعطتها لكم كما تقول لك فكان مثل أكثر أثقل في منطقة أشقاها وقال لهم رسول الله ناقة الله وفيها فكذبوا فأقروها فزمزم عليكم فربكم بذنبهم فسواها ولا يحققها ما كان معنا فأقروها فكجت في مثل كل فسوكيها الله يبارك فيكم

لا لا لا طيب. لا لا لا لا لا لا لا لا النبي موسى عليه السلام هذا هذا لا لا القرآن أحلفناهم لما ظلموا وجعلنا بمهلكهم موعدا وحكى أبدا لازم أن قال الله صلى الله عليه وسلم أقول لك سجد سجد ولا نام بدا هذا قام كارفا هو شان أن فار سجد رم أبو جاي في أسد الشدي سجد بدن مقول يغير كارفا من يمن يم غما غما وليس وندك أقول ولا جس لو تكن بدا صلاة والحق ربكم لنا إلا إلا إحدى الحسنيين أنا ذكر ربكم أن أن يصيبكم الله بعذاب من عندنا أو بأيدينا كوشين أو بأيدينا hannun mumine Allah ta'ala ya danka su suka halaka bai fi zafi ba wancan mala'iku ake turowa a halakalu amma wannan aka danka su a hannun mumine suka yi magani kila mana sani haka Allah ya sa Allah ta'ala ya sa Assalamu alaikum ورحمة الله وبركاته Thank you.